Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso muku shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan rigamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban da aka samu tsakanin masu aikin tsaron sa kai da aka fi sani da civilian JTF a jihar Borno. Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin da rashin ta yi. sai kuma sharhin jaridun Najeriya na ƙarshen mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. A wani zub da jini na tsawon sa'o'i goma sha uku a Amurka wasu bahara biyu a wurare daban-daban sun kashe mutane 29 kano suka jikata wasu da dama yayin da hukumomi ke binciken musabbabin waɗannan munanan hare-haren shugaban amurka donald trump a jiya lahadi ya buƙaci a sauke tutocin ƙasa wato a gine-ginen gwamnati har kwanaki biyar domin nuna alhidi da kuma alamun mutunta waɗanda harbe-harben ya rusa da su a el paso da ke jihar texas da kuma dayton da ke jihar ohio tsana ba ta da muhalli a cikin kasar mu in ji trump a jiya lahadi yayin da yake magana da manema labarai ya ce ana kokarin kare faruwan irin haka nan gaba iran ta kwace jirgin ruwan dakon mai na wata ƙasa da ma'aikatan jirgin bakwai a tekun fasha a makon da ya gabata a cewar rahotannin kafafen yada labarai a jiya lahadi wanda shine karo na uku da dogarawan juyin juya halin kasar iran suka kama jirgin ruwa cikin kasa da wata daya dogarawan sun faɗa a cikin wata sanarwa cewa sun kwace jirgin ruwan ne a ranar laraba a kusa da tsibirin farsi a arewa ga wato mashigar ruwan homos kamfanin dillancin labaran iran ya rawaito dogarawan tsaron suna cewa jirgin ruwan yana dauke da lita 700 na man iran da aka yi fasakorinsa wanda aka baiwa jirgin kuma za a kai man ne a kasashen larabawa da ke yankin golf rahotannin kwace jirgin ruwan ba su nuna dalilin da yasa za a kai man iran zuwa kasashen larabawa da su ma suke samar da man ba a yankin tekun fasha amma iran din ta nuna damuwa akan fasa kwaurin mai da ake yi a wannan lokaci a daidai da lokacin da amurka ta kakaba mata takunkuman tattalin arziki da zammar takaita mata cinikin mai ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Majalisar Mulkin Sojin Sudan ta wucin gadi da haɗakar shugabannin ƙungiyoyin masu zanga-zanga sun fara tattaunawa akan kan yarjejeniyar raba mukaman ikon tsakanin su bangarorin guda biyu za su sanya hannu a kan a hukumance a kan kudirin tsarin mulkin kasar a ranar 17 ga watan agusta kwana guda bayan an sa hannu akan wannan yarjejeniya za a sanar da majalisar mulkin wato wadda za ta gudanar da ayyuka tsawon shekaru uku kafin a yi zaɓe. a ranar 20 ga watan agusta za a bayyana sunan firaminista kana bayan kwanaki takwas kuma za a fitar da sunayen ministocin majalisar zantarwar kasar amurka ta ce ta yi marhabi da ayyana shirin tsagaita wuta a lardin idlib da ke arewa maso yammacin siriya babbar tungan karshe da aka kwace daga hannun 'yan ta'adda a kasar ko da yake ma'aikatan harkokin wajen amurka ta yi gargaɗi cewa wajibi ne a kawo ƙarshen kai hare-hare a kan fararen hula da kuma madafun harkokin fararen hular ma'aikatar ta kuma yaba wa ƙoƙari da turkiya da rasha suka yi tare domin tabbatar da an domin tabbatar shirin tsagaita wutan wanda suka amince a kai a bara sai dai babu wata mafita a siriya ta yin amfani da karfin soji a cewar amurka mafitar siyasa kaɗai ce za ta samar da zaman lafiya da kuma tsaron rayuwar al'ummar siriya labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu bude taskar hotonnin namu a Jos jihar Plateau Najeriya inda hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an samu raguwar cin zarafin al'umma da 'yan ƙato da gora ke yi yayin gudanar da aikin su na tsaron al'umma a jihar Borno. Wakilinmu Zainab Babaji na da ci gaban rahoton. Shugaban sashen gudanarwa da ayyukan tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya, Mr. Matthew Alawo, ya bayyana hakan yayin ya wasu 'yan ƙato da gora da aka fi sani da civilian JTF su 123 daga jihar Borno a cibiyar koyar da shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari da ke Shere Hills a nan jihar Plateau. Makasudin horar da matasa 'yan ƙato da gorar shine su samu horo kan matakan shugabanci don sasanta saɓani da samar da zaman lafiya da kuma inganta rayuwarsu ta hanyar hanyar koyon sana'o'i da ba su tallafi. A cewar jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Matthew Alawo, a baya 'yan kato da goron na aiwatar da hukunci ne ba tare da la'akari da doka ba. Initially when they arrest, they summarily execute. But now since they came to this training, they recognize that every individual has a human rights. And they, now when they arrest them, they take them to the police for proper interrogation and prosecution. Mr. Alawo ya ce a da idan sun kama mutum sai su aiwatar da hukunci, amma tun da suka suka fara zuwa samun irin wannan horo sun fahimci cewa kowane mahaluki yana da 'yancinsa na dan adam. Don haka yanzu in sun kama mutum sai su mika shi wa 'yan sanda don gudanar da bincike da hukunci. Mr. Alawa ya ce, sau da dama shugabannai na ƙoƙarin azurta kansu ne da iyalansu, don haka ya sa mutane da dama suka bijire suka shiga waɗansu ɗabi'u marasa kyau da ya janyo tashe-tashen hankula a Najeriya. A cewar ɗaya daga cikin 'yan ƙato da goron Ado Buba Salihu daga garin Goza a jihar Borno, horon da suka samu a wannan cibiya zai ba su damar ɗorawa kan abin da suke yi na tsaron ƙasa. Yau idan akwai uzuri kamar na musulmai za mu je mu tura yaran mu su kare rayukan jama'a. Yau idan an ci akwai biki ne na Kristan za mu iya mu tura yaran mu akwai relationship tsakanin mu da musulmi da Kristan. Idan kuma kai ka zo za cuci jama'a ne an mun samu mai laifi za mu kama shi mu mika hukuma. kamar police kamar ss za mu ba su rufoto cewa ga abin da muka samu ita ma uwani muhammad mala ta ce suna kokarin kare al'umma a matsayin mu na yan katu da gora muna kokarin kama masu laifi kamar yan boko haram wanda suke kashe mutane wanda ba su ji ba su gani ba shine mu yanzu kamar mu mata akwai mata wanda suke shigowa da bom za su iya shigowa su zo su da bom a cikin kasuwa wurare inda dai mata gidan biki da sauransu to mu mu ne mu cakin ɗinsu mu duba su. Me kuka koya a nan wanda ya wato sauya daga rayuwanku? Gaskiya mun koyi yadda za mu iya zama shugabanni sun koyar da mu hakuri da yadda za mu yi sana'o'i ta yadda za mu yi mai dogaro da kanmu. Shiko Muhammad Suleiman Abdullahi ya ce. Yanzu dai za mu ce alhamdulillah abin ya yi sauƙi dai amma har yanzu dai muna fuskantar barazana ta ƙauyuka ƙauyuka dai haka kamar boko haram din suna kawo hari wasu ƙauyuka ƙauyuka da aka mai da mutane amma ku kamar me kuke yi eh to muna dai kokarin mu har yanzu insha Allah kuma muna da samun dacewa wata rana muka je za mu samu sun kashe mutane za mu tattaro wanda suka kashe ko kuma wata rana za mu je mu same su mu kashe su suma to kamar za a ce kuma kukan ɗauki doka a hannun ku wajen kashe mutane ba tare da an kai ma hukumomi ba abin da yasa muke ɗaukan doka saboda su ma in suka same mu a wannan lokacin za su kashe mu ne mu ma gaba mu shi yasa mu ma muke kokarin kashe su kafin su kashe mu to kashe su da muke din muna cetar ranmu ne dan muka bari za su tafi da mu ko kuma su wulakanta mu su kashe mu shi yasa muke kashe su tun farko sai da mai horar da yan kato da goron Mr Eric Ladan da ke cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama dan kasa na gari yace sun horar da darussa da suka hada da gudummawar shugabannin addinai da na al'umma wajen dakile ta'addanci a arewa maso gabas kimanin yan kato da gora dubu uku da ɗari biyar ne hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta basu irin wannan horo a lokuta da daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. da Zainab kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. tare da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ga ta shirinmu na gaba amma ba bisa shashen ke ba kana ba bisa sakar ke ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe Masu Assalamu alaikum. Masana ilimin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe na ci gaba da tofa albarkacin su game da yunkurin samar da takardun kuɗi na bai daya da aka yi wa lakabi da eco a kasashen nahiyar Afirka ta yamma. Sunana Mahmud Ibrahim. ya ya kashe su san abin da zai koma can a kashe su ta hanya mai kyau. Madalla. Masu rare a cikin watan jiya na Yuli ne shugabannin Afirka ta yamma ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ciniki da kula da harkokin kasuwanci da tattalin arziki a yankin nahiyar wato ECOWAS suka rattaba hannu a kan daftarin samar da kuɗin bai ɗaya a nahiyar da aka raɗa wa suna da ECO. hakan na daga cikin kudurorin da suka cimma a taron da suka gudanar a birnin yamai na jamhuriyar nijar a shirinmu na makon jiya kun ji yadda 'yan kasuwa da masu masana'antu suka bayyana fatan su na wanzuwar wannan kudade na eco a yau kuma muna ɗauke ne da fashin baki daga bakin masana ilimin tattalin arziki da hada-hadar kudade a bankuna da sauran cibiyoyin hada-hadar tattalin arziki wakilin sashen hausa a birnin yamai na jamhuriyar nijar suleiman mun barma ya zanta da dr soli abdullahi wani masanin tattalin arziki wanda ya fara da tarihin yankurin samar da kudin bai daya a nahiyar afirka a can baya a fannin tarihi wannan magana ta yin kudi na bai ɗaya ba yau taso ba tun uku shugabanni na wannan lokaci na afirka suka yunkura da cewa ya cancanta a yi kuɗi na bai ɗaya sashi afirka na ɗaya dai sun gano da cewa afirka muna cikin wani hali na ya'iya su saboda tahiya da tattalin arzikin ƙasarmu na biyu suka gano da cewa tsakaninmu afirkawa ba mu cinikayya kamar yadda ake muke cinikayya da kasashen turai ko kasashen asiya ko kasashen amerika sai ka gani kahin ɗan Nijar ya kai kaya Nijeriya ya kai su horon shi ko kuma kahin Nijar ta sai da ma Nijeriya wani abu ta sai da ma horon shi abin da bai kamata kenan wannan suna cikin da muharin da suka sa eh, shugabannin kasashen afirka suka ce to ya kamata a ce in muna son mu tattalin arzikin su haɓaka cila sai mun samu wato kuɗi na bai ɗaya sannan kuma su kuɗi na bai ɗaya suna da wani eh, eh, kwatamta ƙarhi da inci wanda ƙasa take da ko kuma ƙasashe suke da har in dai kullum za a yi zamanto sai daga wani wuri za a kama kuɗinku to kuna cikin hannun wannan ƙasa mai kama kuɗi ko da wani lokaci duk ƙasa da ka gani eh, in ka ɗauki misali nan 'yan shekaru na baya lokacin da aka samu matsala ƙasar cote d'ivoire horon shi da take son ta sa ta durkusar da uh, um, um, ikon na Laurent Gbagbo sai ta hoce kuɗin da ake aiko mutum daga horon shi ake kuɗi sai ta hoce wannan kuɗin sai aka fara samun matsaloli iri-iri cikin kasar eh, eh, Cote d'Ivoire mun farin kaga Laurent Gbagbo ya sa an kwashe babban banki aka kwashe kuɗin da akwai to shine don tasiri a takaice shine mu gwada mu mu gwada incin mu sannan kuma mu haɓaka kasuwanci da hulɗa tsakanin ƙasashenmu. to ya abin zai shafi harkokin kasuwanci misali farashi zai iya hauhawa ne ko kuwa za a samu sassaucin farashi idan har aka fara amfani da waɗannan kuɗaɗe na ko. shi shi eh, eh, farashi ko kuma sabkashi ba daga zancen kuɗi ba ne yake ko kuma daga zancen kuɗi na bai ɗaya a daga zancen yanda ake samu haja kaya bisa eh, eh, kasuwa duk lokacin da kaya bisa kasuwa suka yi kaɗan a lokacin nan farashi za yin sama in kuma kaya suka yi yawa lokacin nan farashi za yin ƙasa kaga kwanan nan eh, cikin ya mai aka kaddamar da wato kasuwa ta afirka rishin shimge tsakanin ƙasashe to wannan rishin shimbiyan ai ana san a haɓaka kasuwanci ne tsakanin kasashen afirka saboda yau in kan lissahi kasashen afirka tsakanin kamar da abin da farin ba su wuce ba cikin kishi ɗari kishi goma sha bakwai su ɗari na irin hulɗar da suke tsakanin su amma in ka ɗauki hulɗar da suke tsakanin su da sauran kasashen duniya kasashen turai ne kasashen asiya ne da sauransu yana kai kishi sittin zuwa saba'in bai kamata ba wannan a sarrafa su a ƙara musu inganci sannan sai a maido su nan wurin a saye su kuma kishi uku ga yadda aka sayi kilan wani abu nan wani wajen mu misali in ka ɗauki nama a ce Nijar tana hudda nama kashen waje kilan nama sai a hudda shi a shika biyu in aka je aka ɗan sarrafa shi aka sa cikin kwanko to bai wuce ba garam 200 a saida shi shika biyu ka gani kenan garam dubu za a saida shi shika goma kenan abin shika biyu ya kuma shika goma to ya kamata a ce wannan gara basa muke kwasarta to shi yasa aka kaddamar da wannan wato kasuwa ta eh, eh, eh, rishin shinge tsakanin mu to kasuwa kuma rishin shinge tsakanin mu ba ta tahiya tilas sai da kuɗi in ka ɗauki misali kamar yanzu ɗan Nijar in ya ɗauki kayan shi ka ɗauka kilishi ko albasa ya kai ta Ghana za a bashi CD ko in Nigeria kai za a bashi abin naira to ai ɗan Nigeria ko ɗan Ghana ba ya ba ɗan Nijar CD eh, ko Naira. Chile sai ya canza kuɗin shi su koma dala na Amerika sannan ya biya ɗan Nijar kuɗin shi in ya saida mishi eh, albasa ko abin ga mm, mm, mm, kilishi. To sai zamanto yanzu malmakin ya zamanto ɗan Nijar ya ɗauki kayan shi ya kai Ghana ko ya kai su Nijeriya an ba shi dala sai zamanto kuɗin za a bashi in wannan kuɗin sun tabbata a 2020 na eco sai zamanto kuɗin eco ne za a bashi kare ko ko ina ka je za a zamanto wa'annan kuɗin su ne za a aiki da su in nigeria in ghana in duka kasashen nan goma sha biyar na sadiyawo za su aiki da wannan kuɗi wannan ai bata lokaci ne ka je sai ka je banki kawo canjin kudin ka cd ka samu dala ka zo ka bani bata lokaci ne kenan yanzu in kana da kuɗin ekul za ka bani kawai da ka bani su shikenan ka gani sannan kuma hulɗa ta ƙara ƙaruwa ta ƙara ƙaruwa tsakanin ni da kai saboda muna samun eh, mm, mm, mm, gane ma juna da cuɗayya dandana sannan kuma babu wani fargaba na cewa yau ko gobe zan tashi ya zamanto kuɗin nan da ka bani dala ɗin da ka bani ya hau sama ko ya ƙasa kasan dala yana wannan bisa kasan duniya ka iske dala yau ya hau ko ya faɗi kenan in ka bani wa'annan kuɗin ni ka sai kaya na yau jika goma ka bani su a samfarin dala ka gani ko jibi sai in tashi ya zamanto in zan zuwa canza dala din nan ba ni canza shi akan jika goma sai in canza shi akan jika tara da wani abu ka gana faɗi kaga wannan shi ma yana cikin walgaba da ake nan kasuwanci tsakanin mu to amma yanzu da yake an samu wannan kuɗin bai daya babu wannan walgaba saboda kowa wa'annan kuɗi da dai suke kuma mun sanya su Eh, eh, yadda muka ga dama muke sarrafa su a cikin eh, bisa kasuwar duniya. To amma ya za a yi Faransa ta yarda da ta amincewa wannan tsari na kudaden na eko bisa la'akar da cewa da zama kana bayanin sefa na matsayin kwatankwacin wata igiya da ita faransa ke zargawa kasashen da ta yi wa mulkin mallaka. to za mu ji amsar wannan tambaya a shirin mu na gaba daga bakin dr sole abdullahi masanin tattalin arziki a jamhuriyar niger. To amma gabanin haka za mu je ga Malam Abdulrahman Umar Dikko wani masanin kimiyyar sarrafa kuɗaɗe da ayyukan bankuna a Kano, Najeriya, wanda shi ma ya yi tsokaci game da wannan batu kamar haka. An shiga wani yanayi da harkar kuɗi na duniya za ta canza, kamar ta canza a 1945. Kafin 1945 kuɗin Ingila ne yake da tasiri a ko'ina a duniya. to amma bayan an canza an bar kudin ingila sai aka koma tsari na kudi na amerika to yin tsarin zai kuma canzawa to idan wannan tsarin zai kuma canzawa na farko da ya yi aka yi bamu a ciki da aka yi na pound sterling da aka yi na dola bamu a ciki amma yanzu na uku da za a yi na yanzu na sabon zamani kamata a ce muna da tsarin da duk abin da ma za a yi na harkar kudin duniya ya zama da kasashen afirka ciki sun zauna an shawara da su a yanzu yadda ba za a gware mu ba gaba. kenan yanzu idan suka jajirce akan wannan takardu kuɗi na eco da za a yi eh, kana ganin kamar zai zame musu kargin dike na. kwarai da gaske zai zama abin da za su tsaya a kansa kuma idan za a yi wani tsari babba na canza kuɗi na duniya ya zama da mu a ciki da mu za a tsaya wani sabon tsarin da za a yi tunda wannan tsarin ne yanzu ya riga ya rushe na dola don ba za ka yi canza dola ba ka gwal yanzu ba kuma yanzu duk manyan kasashen duniya ma sun fara ture dola suna ajiye gwal da sauran eh, karansu karansu shi daban-daban wato ba kan dola kaɗai suke ajiye da za ku sai ɗinsa ba. Eh. wasu kuma na ganin duk wannan yunkuri fa ba zai ita amerika ba za ta naɗe hannu ta ga cewa dala ɗin nan an zama an shallake ta ba ta zama ba ita ba don haka eh, za ta ci gaba da duk mai yiwuwa don kare dala ɗin nan menene ra'ayinka eh to wannan yadda na ga abubuwa sun faru gaddafi ya ce zai daina amfani da dala an kau da shi saddam hussein ya fara sai da mansa da euro an kau da shi iran ta canza daga dola ta koma wani karansi ta ce ba za su yi da manta abin nan ba ta shiga rigima dole dole dole kasa ko ci babba kasa ta kare tattalin arzikin kasarta ba za ka soki america wani ta kare tattalin arzikin kasarta ko da ya hada da ture wadansu gwamnatoci na duniya ko da da wani shigo da wani tsari da lalle ga an bi saboda abinda ta ga ya fi mata alheri kenan mu ma afirka idan zamu yi wannan abin mun tabbata zamu yi to dole dole mu jajirce kuma mu san cewa sauran kasashe ba za ta ko China ba za ta kyale ku ba ba za ta kyale mu ba idan idan ta ga za ta faru idan muka wadannan abu amma za mu yi wadannan abu ne saboda ci gaban mutane wanda Kai wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe ki ta hanya mai kyau. Masarare karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan yanzu a madadin Dr. Sole Abdullahi da Malam Abdulrahman Umar Dikko sai kuma abokin aiki Suleiman Barma. Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ke cewa wasalamu alaikum a huta lafiya. To a gaida na kwari yanzu kuma sai muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya ƙarshen mako. sharhin jaridun ne na yau da jaridar the nation jaridar kuma da troito hukumar tsaron cikin gida ta najeriya dss na tabbatar da alhakin kama mr omoyele shogore mawallafin jaridar sahara reporters wanda a kwanan nan da ya kiran a gudanar da wani gangami ranar litinin din nan domin tabbatar da kawar da gwamnati mai ci a najeriya bisa abin da ya kira zalunci da shugabannin najeriya ke yi ga 'yan ƙasa a sanarwar da hukumar hukumar tsaron cikin gida ta kakakinta dr peter afonaya ta fitar ta ce mr shawore na hannunta domin samun bayanai daga gare shi na neman ta da zaune tsaye a cikin gida najeriya sai kuma jaridar the punch jaridar da turaito fadar shugaban najeriya na cewa jami'an tsaro sun hana gudanar da zanga-zangar juyin hali da wata kungiya mai suna global coalition for security and democracy a najeriya ta kira a gudanar a yau ne domin kuwa akwai bambanci tsakanin kalmar juyin juya halin kifar da gwamnati da kuma gudanar da zanga-zangar lumana wata sanarwa da kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu ya fitar ya tabbatar wa 'yan najeriya cewa gwamnati mai biyayya ce ga kundin tsarin mulkin najeriya fadar shugaban kasar don haka ta yi kira ga masu shirya wannan zanga-zanga da su ba da karfi wajen ganin canja gwamnati ta hanyar zaɓe maimakon zanga-zanga ko kuma juyin juya hali wanda zaɓe zai haifar wa ƙasar ɗaya mai ido ba sai kuma jaridar vangard jaridar da ya ta rawaito cewa a yau ake sa ran wasu jami'an hukumar fifa za su sauka najeriya domin fara duba wasu filayen wasannin kwallon kafa na kasar wanda hukumar wasannin kwallon kafan najeriya na mata ta gabatar da bukatar ta na daukan nauyin wasan cin kofin kwallon kafan mata na duniya na 'yan kasa da shekaru ashirin da ake shirin gudanarwa shekara ta dubu biyu da ashirin biranen da aka shirya gudanar da wannan wasa da dai sun hada da lagos da benin da asaba da kuma oyo daga cikin jihohin duka da babu ko da birnin tarayyar najeriya abuja ko kuma wata jiha ta arewacin najeriya da ake shirin gudanar da wannan gagarumin wasan kwallon kafa na duniya idan har hukumar ta fifa ta amince najeriya ta ɗauki nauyin gasar a shekara ta 2020 a ƙarshe kuma sai jaridar daily trust jaridar da ta ruwaito cewa a yau ake sa ran ci gaba da gudanar da sauraron shari'a da belin jagoran shugaban 'yan kungiyar shi'a a najeriya sheikh ibrahim zazzaki a wata babbar kotun jihar kaduna da ne dai rundunar 'yan sandan najeriya da baza 'yan sanda domin tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na birnin hau kuma sanarwar da gwamnatin jihar kaduna ta fitar ta tabbatar wa mazauna birnin kaduna da kewaye cewa jami'an tsaro za su sa ido tare da ba da shawara ga jama'a da su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum babangeji birnin murai amurka daga lagos yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho salamu alaikum mai magana baba iya rishi karamar hukumar sauro cikin jihar Bauchi Najeriya da Allah jiya ku da sako na ga kwamishinan yan sanda na jihar Kaduna ko kuma DPO din ko kuma DPO din Samunaka ko ne raki na da faɗa da Allah yan sanda da suke aiki akan hanyar nan wai masu mashina suke wa aiki ne ko kuma a jama'a a ce masu mashin za ka ga ɗan sanda iya kokari iya ta fuki fuki iya gyara bindiga a kan mai mashin ba dama mutum ya sai mashin a lungun nan da mai gaskiya da mara gaskiya da ɗaya suke a ce ɗan sanda mai mashin guda ɗaya na mun a karɓi cin hanci na dubu biyar dubu goma a hannun mai mashin akan hanyar da don Allah bidiyo na lero kalgamma ya hayo mashin wata rai ba hanyar daga daga daga yar kasuwa zuwa zuwa zuwa fangeguwa daga Fambego zuwa dutsen wai don Allah ya ga ina yan sanda da su a kan masu mashina sun hana masu mashina sakat da ka ɗauko matar da su walakanta ka ka ɗauko abokin ka su walakanta shi haka kawai da mai gaskiya da mara gaskiya kan wai su yan yan sanda dama na masu mashina ne ko kuma na ne don Allah ya ko kuma yan sanda na jihar Kaduna ya hayo mota ko mashin ya ga abin da ake yi ya hayo mashin ma musamman saboda ba ta masu mota ka yan masu mashina suke wannan walakanci ya hayo mashin don Allah da daga daga daga dan Kaduna zuwa ya biyo hanya ita daɗe da 'yan na suke masu magina ko kuma shi dbo ɗin ne lokar gamma an fashe ne je ya bi hanya zuwa 'yar kasuwa ita ita suke mutane kanki akan hanya masu magina. assalamu alaikum sashen hausa rediyon america sunana usman dogo madaka rafi lokar gamar jihar neja nigeria ina kira ga gwamnatin jihar neja a halin gaskiya abubuwan da suke faruwa na rashin zaman lafiya na rashin kwanciyar hankali ya kamata duk abubuwan da ake ɗauka kaman wasa da zai zama mamun da mun sani ya kamata shugabanninmu na jihar neja duk in abu ya faru su yi gaggawa ɗaukan matakai yanda za su je wannan abin wurin da abin da abin ya faru ya kamata su yi gaggawa zuwa wannan wurin a ɗauki matakai a kai da sarakuna da shugabannin 'yan siyasa a zauna ina mafita amma sa'o abu ya faru sa a ji shiru kamar an shuka dusa wannan ba yi ne wannan ba cin gaba bane ya kamata su dawo su waiga su dawo baya su san abin da ake ciki talakawansu suke ciki don a yi ganin wannan abin tun lokacin bai kure mamu ba ina kira ga gwamnatin jihar Niger za ta dauki mataki a kai rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai sakataren tsaron amurka mark esper ya cicciki abin da ya kira take-taken zagon kasa da china ke yi a yankin pacific da india a lokacin da ya kai ziyararsa ta farko a yankin da yake zantawa da manema labarai a birnin sydney tare da sakataren harkokin waje mike pompeo da takwarorin aikinsu na australia espa ya ce amurka tana allah wadai da halayen china to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba ko makeri da ya karanto labarai da salamun abu da ya taimaka wajen har haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau jini alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwani lafiya da alheri.